sannan kuma gashi kullum da wannan cikin take yaudararsa ciki fa kika ce a satin da ya gabata cikin shirin daɗin kowa sabon salo ka san shi talaka har abada bai san ana mar mutunci ba ko abinci kake ɗiba kake bashi a baki matsiyaci sai ma butulci ita da ta bar gidanka sai makara sai ka bari. a inda za mu yi addu'ar ba bacci ba wallahi za mu gigita tunanin mutum za ka mai da hansatu? Eh. To a cikin 'yan hijirar babba ake so ko ƙarama. Wallahi, tallahi, sai na yi maganin ki a gidan nan zaman gidan nan sai ya gagare ki kai wallahi le eh kai har kai wa kai dan dan zo nan kowa sabon salo in za ka faɗi ka faɗi gaskiya komai ka ja maka kabiya sai mu gode Allah shi ɗaya don shi ne sarkin gaskiya Allah Gaskiya dokin karfe makaryaci ba zai hau ba. Haka munafiki ba zai hau ba, ko ya hau an baro da shi ƙasa. In ban da tsohon munafunci sai ya za a ɗauki wani kwaɗan a garkame min kofa bacin da an sun zan zo na kwaɗe bi kaya na. To tsohon munafurci wuce na ƙulla makirci da boka saboda ya sirranta ya ɓoye cikin koko to asiri dai ya tonu. kuma sai ki je ki nemi wanda ya rufe miki kofa. Ta lalla malama, ke ce babbadarin ai mu kawai ki bamu mu kulli ji. ke yar kulu kin fi mai abi iko ya kamata ki shiru ki bari sai an sa da ke ba na son wata magana ki ba ni makulli kulli ko na miki rashin mutunci a gidan nan tabdija lalle gaba ɗayan ku yau kun zo da rainin hankali to wallahi sai dai mu kwashi yan kallo da ni da ku a cikin gidan nan ba ki sani bane kin daɗe ba mu kwashi yan kallon ba ya yi min fitowa domin wannan zaman da baran daga ni hakkai ba zai haifan mana da ɗa mai ido ba menene me kike so ki faɗa min na ce jirgin bara zai ɗaga da ni to to ba cogala bari in ga maki kin ga a gidan nan ƙarya ne a ce matan malam kabiru ta fita bara ni da nake kulle nake tsari ye kin gaba cogala ki kyale ni ni ne durumin tsakar kasuwa na saba da kakaci kin gane ko ni ne turmin tsakar gida sha lugude ki kyale ni in fita in je in bar in nemo mana abin da zamu ci amma ke ba za ki fita ba haba malam kabiru me yasa kake yi min haka ne haka kawai in nemi guri in zauna kai babu ni babu ba zai yiwu ba don haka dole ne in kama hanya in tafi dan ba zai taɓa yiwuwa mu zo mu haihuwar guzuma ɗa kwance uwa kwance ba kai ba cas ni ba as sannan in nemi guri in zauna don haka dole ba kala <laughs> a hakan abincin ma da zan ci sau uku ya gagare ni sannan kuma ka ce min in nemi guri in zauna dan na kashe wannan mafa da zan dan rike a hannuna ya gagari ka bani to don haka tafiya bara sai na je ta ba kala tafiyar kika yi yanzu kin fita matogala kakayya kakayya kakayya kakayya alƙur'anin ubangiji yau sai na ga mai raba ni ke Allah kya bintalo bintalo ina zuwa baba kaga yan bakwala uba kina zuwa ina alhamdulillahi tunda baban badar ya san da zuwan ku ni kuma menene nawa a ciki mm, aikin iya tsurku da gulma kuma kin iya munafurcin ganin ido baraka ke malama ki saurara domin ku dama ke kika haɗo mata kutungwila da kika ɗauke tuka kai ta gurin boka a zuwan ɗan magori ni wallahi ban ga bambancin su ba baki ɗaya <laughs> lallai kam kin san mu gaskiya sadidan muka riga kuma yau gaskiya ce ta yi halinta saboda haka sai a koma a canza sabon lali to bari ki jin gaya miki ko malam Musa ya yadda ko bai yadda ba dole ne sai na ibi kayana na kwashe kayana a gidan nan aiko wallahi idan har baban badar bai bada umarni ko ya bar sallahu ba ban ga macen da ta isa ta dauko da tsinke bane a cikin gidan nan domin bari in gaya miki wallahi kunu bai isa ya ba ko ka tsoro ba dijan dalle a san waye ke wa wani hankali tsakanin mu da ke baraka eh, hello baban badaru ka gani fa na sha gaya maka ka daina saka ni a cikin shirginku da wannan mara mutuncin matar eh mana gashi nan ta zo ta ce dole sai ta kwashi kaya a'a a'a a'a ni fa gaskiya ba zan iya cin mutunci da wulakancin ta ba saboda ni gaskiya bana son abin da raina zai dinga baci to tunda haka ne me zai hana kai ka kira ta ka gaya mata da bakinka shikenan shikenan naji amma wallahi ba zan yadda da wulakanci ko cin mutunci ba to shikenan tsakanin mu da ke a samu wanda yake rainawa wani hankali to sako daga baban badaru ya ce kada wacce ta kuskura ta ɗebi ko da ƙasar tsakar gidan nan ce kuma wallahi ya ce idan har ya kuskura ya zo ya same ku a cikin gidan nan turai zai ɓaci ni wallahi tallahi na yi mamaki na rasa ma abin da zan ce wallahi to wallahi ba isa ba ko malam Musa ya yarda ko bai yarda ba dole ne na kwashi kayana tunda ba uban wani ne ya siya min kayan ba ehe Burin sha ta kwankin nan kafin wuce wurin aiki. Da kin bashi kawai tunda wanke wanken babu yawa sai. A'a da kin bari na taya ki dama ina son in tambaye ki. Wai shirye-shiryen me muke a bikin nan ne? Ni ba wani shirin da nake ni ba ruwana da wannan harkar ƙarya ka je ka ɗauko wa kanka abin da ba za ka iya ba a zo a dinga yaya ɗaka kin san halin mutane ba a iya musu. Haka ne kam. To sauran sayayyan kayan auren shi za mu je mu. baba nake jira har yanzu bai ci komai ba so nake bani abin da ba za a rasa ba na samu wasu siyo gaskiya alawiya da tsoron tana burge ni da kuma baki dauki duniya da zafi ba gimbiya kenan ke din fa kin ji abin da ya fara safa a gidan nan ko ina ji kawai na yi shiru ne kamar barci nake yi wallahi gaskiya ban ji daɗi ba abin da ya faru to haka nan kawai muna cikin zaman mu cikin rufin asirin mu mu kashe mu rufi babu wanda ya ji babu wanda ya gani baba ya tashi ya je ya tattago mana wannan matar gashi duk ta zo ta bi ta addabi mu to sai mu ci gaba da addu'a Allah ya kyauta amin da kin bashi kawai kin tashi kin tafsiri da kake makara in karasa to shike to yau kuma wannan mata ina ta shiga hmm. Delu? ah, Yau ke ce da sassafa haka? Har kika riga ni fitowa da sassafa haka Delu? Ba dole ba. Ai gani ne abin ba na ƙara ba. Yau dai keke da keke muka yi da shi. A gabansa na kamu hanya ne fitowa ta. <laughs> An gaishe ki Delu. Lalle Delu, har kika iya da Malam Kabiru? Hmm. Ni ce fa, ko kin manta ni ne? Kuma bai ce miki komai ba. Hmm. Wane mutum? Ai, tashewa muka yi sosai har wai yana cewa wai matata ba za ta yi bara ba. A, a, To kuma anan ya ganki ai. kuma a nan zai banni ba haba yar uwa mu da muke fatan mu yi ritaya nan gaba mu samu mu tafi saudiya yan motocin nan mu samu mu siya irin na haru kauniya yo mu da muke sa rai nan gaba har da gidaje na haya za mu samu mu siya guda biyu fa ko uku nan fa ɗaya in dai waɗannan suka samu to a ɗan huta in kuwa ba su samu ba babu yadda za a yi in daina wannan bara don haka kawai ya kalallame ni ya yaudare ni sai da na shiga gidansa da zummar zai kai ni saudiya hmm, sai gashi zance ya canja babu shi babu labarinsa wai suna ina ne shi abin ya baka bace gala yau kin gama daga manki ba cogala Allah yau ko ni ko ke alƙur'an ba ki isa ba Allah kin ji kaɗan kin zo kin ma wannan shaƙiyancin yau gani gaki Allah wallahi yauwa kuma wallahi baki isa ke min wannan ba. Na fice ki bani guri kawai na buge kwaɗan nan na kwashi kayana. Lallai ma kuwa. Ai fa idan har kika ga na barki kin kwashi wani abu a gidan nan. To ki tabbata oda ce ta fito daga bakin soja. Mm, mata soja. Ras kuwa. Ke. Wai, me muke jira da ƴar ruwan da ba sata a bakin bai da ruwa ba. Yeah! angwaye an fara shirye-shirye ne haka da wuri angwaye kuma magana bikin nazir mana bikin nazir to ani magana ce nake jin ta wani ban barkwai da na sani ban faɗa maka ba kar a ce na haɗa faɗa to ai dole ne ku sai mun yi faɗa da nazir kai a'a ni ba ruwa na wallahi kar baka je kai komai a kima kin sai sai mun faɗa da shi but anyway yanzu dai za ki je wani aiki ne eh wallahi ok to Allah ya bada sa'a ko amin to sai an jima ni zan wuce a dan tsaya mana za ki wuce ba kika ce in kika ce za ki wuce ai za ki wula kenan in kika wula a wannan halin kuma ni ai na shiga uku eh ki dai ce za ki je gidan ba aiki yau wato zan yi da wala eh ka da shi ni ga tafiya <laughs> yau am um, gimbiya wai batun komawar ki karatun nan ne hmm. ka bar wannan tukunna ba yanzu ba inda lokaci za mu yi ok to ba damuwa sai an jima yi aiki lafiya <laughs> ku ringa yin fada duk makota suna jin ku wannan ba girman ku bane ba wallahi ku kuma duk inda aka je ku ne ba ku da gaskiya ku shigo har cikin gidanta ku zo ku takale ta da fada sannan ku ci a zauna lafiya haba malam duk wannan ta asara ta mana amma baka gani ba agara ta balla mun fa ita kuma fa gwiwar hannu mahaɗa ce fa Wannan kake goyon bayan ta? Kwarai kuwa. Har mu kake ta ba mu da gaskiya? Da gaskiya mu ba mana adalci ba wallahi tallahi. Ai na san za a rina an haɗa da kai an shanye an mallake bari malam Musa ya dawo ai shi ba zai mun haka ba shi ba zai bari a sauke mun allon kafaɗa bai magana ba. Hmm. Bari na gaya muku ba malam Musa ba kowane ne idan ya zo gidan nan irin hukuncin da na yake shi zai yanke. dabdi jamma ji magani an binne tsohuwa da rai mace da kayanta za ta ɗibi kayanta wai a ce ba za ta ɗiba ba wai wani na wani tabbi ga yawa ya ɗan kwali ya baka ansa ware ya ko eh dan haka ku je kuna ji na ko har sai ya ba da izini ko kuma kun yi magana da shi da sanin matarsa sannan za ku zo ku ɗebi kayan dabdi jan wai nan wai an kama kama gida ko an gama kama gida ko wai wannan wannan da bata bi girman me ba wai har sai da izin da za a wani abu a gidan nan amma gaskiya kin yi sake wallahi hansatu ke lalla ba wai hayaniya na zoyi ba kin gane ko abin da nake so ku fahimta shine ku bari sai mijinta ya zo tukunna umarnin mijinta take bi a matsayinta na matar gida saboda yanzu inda ba dan Allah ya kawo ni ba dan Allah me kuke ganin zai faru ai da an yi ɓatacciya ai wannan kuma me aka yi ba ɓatacciya aka yi ba yanzu ya zan yin taka ta tafi ko ma menene ma ai ita ta jawo mm. ita ta jawo Hanzatu ni fa ba doguwar magana nake so ba ko bari sai mijinta idan ya dawo a gabansa sai ya karkare komai haka kawai za a yi amma ba zan yarda da wannan ba dan tsaya ke zo ki dauke wannan bola da kika yar min a gida ai a a ji da ka faɗa ke kuma ki nemi ruwan zafi ki gasa kafarki dan Allah ku bar wannan magana da girman ku sai ce ku ce kuke yi ai wannan bai dace ba in an girma fa a san an girma yanzu waccan yarinyar da take kallon ku kuna ji wannan abu ku ce mata me ai wannan da kike ji da gani babu ruwansa da koma waye yake guri Ga abin da ya fito daga bakinsa faɗa yake yi kawai kai ka ce wanda ba a yi masa fursar bakin shi ba kakayya kakayya kakayya batogala yanzu ke tsakaninki da allah ni mijinki kike ci masa mutunci akan gwadabe har da faɗa min miyagun miyagun maganganu ye lalle ba wasu baƙaƙen maganganu da nake faɗa face zunzurutun gaskiya nake faɗa kawai sai dai kai kuma da ba ku haɗa hanya da ita ba gaskiya ce ban haɗa hanya da ita ba to bari in gaya maki alƙur'ani kin san Allah kin gani nan gurin zama daren dam na kuma kaza kunnuwa na ƙyar in ji wani daga cikin mabarata ko ɗaya daga cikin mutanen gari alkur'an ya zo ya maki magana in sa wannan sandar in ke ba dan bakwala uba ba abin da ya dame ni yau ba ikon Allah sabon abu hmm. wannan kuma kai ka jiyo alaikum. Salamu alaikum. Ah. Ashe ma kai ne. Jima da gaye kai ka zo baka shiga cikin gida ba ka wani makale a gefe sai wani kukumbura kumbura kake kana wani babbatare wani cicin magani. Da to kake kumburan ma fuska? Ni ya cancanci fa in bone da kai fa. Malam ji magana nake ma. Ha wai dama yanzu tsakanina da kai dama ta ciki da ciki ne ban gane me kake nufi da hakan ba me hakan yake nufi yanzu a ci nazir kamar ni yadda nake da kai a ce wai zancen aurenka sai dai na ji a wani wuri sai dai na ji a waje amma abin da ya ban mamaki fa saboda ban yi magana nan da kowa ba sai da malam habu ko dai shi ya faɗa ma sam ni ba shi ya faɗa ba ni gimbiya ce ta faɗa mu ka ji ka da wata maganar ka to gimbiya wata ce a waje can Ni na ji ka ce waje na zaci kana nufin wani wuri ma ka ji maganar. Ka in takaice ma bayani ma daman yanzu nake ce ma mamsi zan je in same ka in ya so mu fara shirye-shiryen abubuwan da za a yi. No, ta ni na yi zaton dan cece kucin da muka yi da kai akan gimbiya to shine kake so ka fito da wani abu sabo. A? Ni mai ruwa na. Maganan ka ne da kai da Haidar. Kawai ni daman na shawara ce. Amma ba wani abu ba. In Haidar ya dawo in ya so can sai ku je ku karata da maganan ku in ya so nawa. Kallo. babu kawai idan ka na tashi na zo wurin ka ne dai kake so ka naɗe tabarman kunyar ka ne ha ha ba da Allah wallahi ko daya ha ba ni na wuce wannan level sun ai shikenan ka ci sa'a ta ni gaskiya amma dai yanzu to faɗa min yanzu ya ya yanayin harkar bikin zai kasance oke ka gane yanzu daman so nake yi in je in same ka in ya so mu gama duk wani shirye-shiryenmu sannan kuma ka lallaba in je in ga alawiya saboda ina son in bata kuɗin da za ta yi makeup da dai dan sauran abin da ba a rasa ba in ya so daga nan ka san ba zama za yi a garin ba daɗin kowa ana gama shirye-shiryen biki ana gama komai kawai za mu yi lagos to dama akwai profit ɗinmu na studio da muke dan ajiyewa eh. to shine nake ganin ko za ka iya amfani da naka kashe. ɗin kai wallahi ka yi tunani ni na ma manta ba gaskiya na ji daɗi yanzu abin da za a yi zan yi amfani da su duk abin da ban samu na kammala ba yanzu ka ga sai in samu in kammala duk wasu dan sai sai kananan abubuwan nan sai mu kammala ai nake ga is tsoke gaskiya kayi tunani amma fa ba zan barka ka tafi bane fa sai mun shiga ka gaishe da mamsi mu shiga ka gaishe ta in yaso sai mu je can da Allah zo mu je da Allah in mutum cingan ne to ni kuma dutse ce dan kam ba yanda dutse zai yi da cingan <laughs> wallahi wani lokacin sai kina ban dariya mm, ba gala kin gane ko ya kamata ki tashi kafa ki alkafa kin gane ko tun tun kan mu koma gida kin tun da kika zauna nan tun da na zo na zauna ni dai ban ji wanda ya zo ya saka miki ta annabi ba ni ma ban ga wanda ya bani ba kin ga za a zo a haihuwar guduma uwa kwance ya kwance ko ba gaskiya ba ki tashi mu koma gida kin ji ko ba gala tun daga karfa ba ya bayyana a wajen ba ni ne karfa din to ba laifin ki bane alquran ba laifin ki bane bintalo na'am zo ki kama ni mu lokacin shan magani na yayi amma ki tabbata bari in ga baki ba tugala kin gane ko alquran ina gama shan maganin nan zan dawo nan in zo in tasa in tsare Allah Allah ka kawo mai tsotsai in mai rotsi Allah ka kawo mai tsotsai in mai rotsi sai dai tsoron shari'a nike wallahi tsoron shari'a nike wallahi kafin ma ka dawo gurin na canja guri tunda na ga abin ba gama bintalo kama ni mu tashi wannan magananniyar in ni biyan mata alƙwada sai mu kai magaru wallah sai mu kai almuru nan gurin kama ni mu tafi Yi hankali kaka haɗo kai na. To ina fada ina ruwan ki ba zo kike in mutu ba? Ye? Eh, muguwa kama ni mu tafi kama ni mu tafi. Ba haka bugunan bugunan Mu je haka. Yallaɓai. ni wallahi tallahi hanya ce ta biyo da ni ta gurin za na gurin aiki ba abin da ne kawai na ji an kama ni ba san mene bayan labai to kai du hanyoyin garin nan ka rasa inda za ka fi sai ta gurin da masu aikata laifi suke yin dandazo to mu wannan akan aikin mu muke ka gane ba wa maki ba ta bangaren ku za mu iya samun wasu bayanan ni ma kam aiki na fito zan tafi ranka yalla labai da za a samu dai a tantance mai laifi da mara laifi Allah bai ai da yafi yalla bai abin da na gani ke da za a dan samu ko dan wani abu ne kaga da an dan bayar kai da malam tsaya mu ba ma yin irin wannan harkallar mu muna yin aikin mu ne akan ka'ida okay na fahimci ku ku ne irin bata garin mutanen nan da suke gurbata ma'aikata ta wajen ba su cin hanci ko a ba haka bane kai dade ai abin da naga ake yi kenan to mu ba ma yin irin wannan kuma idan baka daina irin wannan magana ba za ka jawo kanka babban laifin da za ka kare a wajen kotu ne ka yi cata na gan ka da wannan mutum mai canda kada Allah ka fara ce mana shiru sha sha sha ka shi ka tafiya ka a ba den baro de ka kawa na ku ina jin ba shi hakuri kai malam shine kuma kai ka abin je je mai bala'i malam wuce ka tafi ki tafiyar ka idan ba haka ba kuma zan sa yanzu aka ka station a ajiye ka to ji kenan ka hakuri amma ka ce ni ba birawo ba ko ben ya chata ba ina aikin gwamnati na gaya ma ka bar nan kuma kan ƙara ji ka ce mai barawo ka ji ko jen te bi amman do ala ela be ko ja ka fe da ma abin da den baro ya sha ta ko idan mutum bai yi eh. ka ji ko baka ji ba na ji mushe ala cire ƙara gaba nan ba ga ala cire ko ela ma de alaikum salamu ah dan gwari shigo mana iyo Allah shigo ya ka ce bako dan gwari jinnu mama mu zauna a nan mana dan gwari eh, jinnu mama mu da malabu yawwa jinnu jinnu dan gwari eh jinnu mama yawwa auni lafiya lafiya lau dan gwari jinnu lafiya dai ko lafiya lo eh na ganci ce ka dai a cikin jidana babu malabu kuma babu amirin shi <laughs> kai dan gwari kenan to amaryarsa ta tafi unguwa malam abu kuma ba yana makaranta tare da kai ba <laughs> je can ne ah. je can ne cince ni na bar aiki ko ah. ci ne na to ne kawo karin malabu ce bi da mu laifi ba daya ba ba bi ba karin malam abu me yayi maka je can malabu ba a ce na je gurinki kuma lokacin da ya mate malabu ya hau achamo juneneri chunan ko komenene ehe na chidima la abuje nju na agun ya roko na me adua chinema la abu ya chi ah abu na biu na lokacin de chenyi ana chenyi jora abioni na ce jin jo ya bani daki guda da shi ne ma labu ya hana ni shi ne ya tura ni wajen alhaji babu ya wulakanta ni kai dakata dan gwari haba dan gwari ni wallahi na gaji da sokancin zancen nan naka saboda ni ba na ma fahimta abin da kake faɗa dan gwari mamamu yanzu nan ne waya da malam habu yana nan zai taho daga makaranta zai kawo min sako idan ya zo sai in tuhume shi me ya hada ku ajiya do Allah kin ga malam habu ya jirma ko kake tume shi mutum ya jirma ya ji a dake shi kin ka kin tume shi kin ka bebe ne ko dan gwari mama me duma ne ban san wannan hausar taka ba kai zaman ka yanzu nan zai shigo to ji ne mm, bari ya shigo in ji me ya hada ku ma'abuta kallon wannan tasha ta arewa 24 barkamu da warhaka ga sanarwa ta musamman kamar yadda aka saba shirin nan naku na daɗin kowa mai farin jini yakan zo muku a duk ranar alhamis a dandalinmu na sada zumunta na youtube inda ake kallon shi kafin mu nuna shi a akwatunan talabijin to kasancewar mun samu sauye-sauye akan yadda muke gudanar da shirye-shiryenmu hakan ba zai ci gaba ba yanzu za ku samu damar kallon shirin daɗin kowa ne a akwatunan talabijin duk ranar asabar da misalin karfe 8 na dare in ya so daga bisani shirin zai biyo a channel ɗinmu na YouTube inda za ku same shi da misalin karfi tara na dare da fatan hakan ba zai haifar da rudani ba babu abin da zai canja don haka ku ci gaba da kasancewa da tashar arewa 24 domin ta ku ci mun gode yanzu adalci guda ɗaya zai iya yi a nan wajen ba don komai ba don sauƙaƙa wa kowa yawwa yawwa yalla hakan ma ai da hakan ma da yafi abinda nake so da ku to kowa ya fito min da ID card ɗinsa anan to gashi yayi na gani kai ka iya tafiyanka to na gode eh je ka kawai na gode yalla ba na gode ah, kai kuma miƙo na kan gani Ni kan bani da wani ID card. Ka gani? Ai dama da ganin kura da ci akuya. Kai da kake da ruwan masu laifi kuma kai ne kake magana a baka zaka bada da cin hanci ko? Shikenan. Kuma can gurin. Kuma can kai matso nan. Yawwa. Rike shi. Um, kai ina naka ID card din? To, <laughs> ni ko nake da ID card din ba. In gani, in gani. To sa nuka ka dauko. Sai ba ma sa rainin hankali a'a ba haka bane ai wannan yana nuna mana cewa yana da sana'a ba zaman banza yake yi ba kaga mayar da kayanka to eh kai ma ka yi tafiyar ka to godiya nake ya da jika maza a ji a ci gaba da aiki yawa to Allah saka da alheri Allah kiyaye kai kuma za mu tafi da kai ko idan mun je can sai ka fitar da kanka Kawai kai kai wannan kai ai bidan Allah har ka bani tsoro Za ka shigo ba magana haka? Ha ba to dan ce sarkin tsoro kawai daga daukan abu sai ki tsorata? To ai wannan kayan aiki na ne ba kuma saka ne ka dauko mun ba. A to aiki cin ba da ki kadai bace. Kuma ni zuwa wani ta yake aiki. <laughs> Aiki na zan ci gaba da yi. Kaga aibi ka rufa min asiri. ka san abin da ya faru kwanakin baya ba abin da zai faru sai alkhairi kin ji kai ha kuke mamamu mm-hmm. mun ga muna cin mai shine mala abu ya ce abi karfin mu ah, ce yawo <laughs> hajiya na'am fa yake so fa ya aura shi <laughs> can to in banda abun kaɗan gwari wuya da an kusa bikinta ka ce ita za ka aura sai ka tafi wani wajen kuma yanzu sai ka nemo mama mu yanzu ina jin har hara mai ciwo kamar alawiya tuka ba lalai ne camu ba fa kaga ni shawarar da zan baka da ka nemo bazawara kaga ta fi saukin kashe kuɗi kaga kuma tana da hankali kuma ta fahimci rayuwa in so ta haƙurin zama da kai ayi malam abu ka bai jiyo ka aura ne ko mai kawo wannan magana su dan gwari an ji hausa <laughs> to ala ba da haƙuri dan gwari mamamu ka nemi wata sai ka aura to jije na eh mala abu ka ci mai ja eh ji ka jo mu tafi kaka ce mu je mu nemo bai jiyo ko a'a ni fa ba ca ne an samu ba shawara dai na baka idan an samu na zo ga goma zaunar shikenan to ji jana aja abin da ja ko eh. tun da ya bani shawara mm. jin tafi yanzu kafa da kafa jin jin na nemi bai jora ko ban da abun ka tambari <laughs> shine zai nemo ma maka ba zaura ba ka iya kamata wacce kaga tana wucewa idan ta yi maka sai ka zo ka gaya mishi eh, ce bi da kincin alawu ya fari ne wai a garin ku babu mata ne ka koma garin ku mana ka auro mace ko dole sai ka auri bahaushiya ta cince mene ne ina cin har da jiri a bagi da hausa in ka ji a can eh kana da gaskiya kuma dan gwari wala kana da gaskiya tunda anan kake eh, kin ka na ciri ba hausa ina aure ba haushe ko eh. in ka na je garin mu an ce kawai na jo na ci ba a sa je je eh, kana da gaskiya <laughs> gaskiya ne dan mama je je Allah ke ma addu'a addu'a Allah ko da je je mu fere ma ce kamar halu ya ci cewa dan gwari barin maka addu'a ya Allah ubangiji Allah ka ba dan gwari faran mace kyakkyawa amin mama mu na gode mama mu yawa na gode mama <laughs> na gode Allah ba da sa'a amin <laughs> Allah ba da sa'a idan kuma ka ce menene eh ko da na camu ka ne ji in kama ka lefe namu ce ka kai ko to shi kenan na ko <laughs> ana ba da sa'a mama ce da safe to Allah ya kiyaye dan gwari amma dai wallahi kana hakurin zama da bawan Allah nan to haka nake ta fama da shi <laughs> ah am haja kubra bata dawo bane a'a har to kubran yaushe ta fita ta fada da fita ba fa kuma ka san kasuwa idan ta tafi sayayya fa bikin alawi ya dinnan fa ta tafi dan abubuwan da za su dan daddafa wa mutane ko mm, to shi ta tafi to suna zirki wajen suna zirki eh <clears throat> a komai ni ma zan dan fita ne ba dai wani sako ko ba wannan ba komai ba sako komai a dawo lafiya a dawo lafiya <laughs> kin ji ki dai da wani maganan ki yanzu zai gaya min me kike shirya mana na bikin nan <laughs> na riga mun yi magana da gimbiya ni ban dauki abin da zafi ba duk wanda Allah ya sa ya shigo gida ya taya mu da murna to shi kenan a ina ai ba zai yiwu ba ni ba mutum ne na mutane ya kamata ki dan shirya mana wata get together ko kuma ki dan shirya mana yar liyafa wanda dai kowa zai zo a dai samu a dan warwasa amma ina haka zai yiwu ai ba zai yiwu ba ai to shikenan bari na duba na gani daga bangare na me zan iya yi a'a hajiya dakata ba wani batun daga bangaren ki kawai ki an samun zaki yi kokari ki wannan abin kawai a wuce wajen <laughs> yawwa ko ke ba yanzu kin gane mm. ga wannan sai ki samu ki lalle da kwalliya in ya son akwai abin da kike bukata an jima idan na zo sai mu yi magana ko to shikenan an gode to shikenan barin ji mm-hmm. yawwa tsaya ai ban miki albishir ba albishirin ki tukuna gora fari fariƙal yawwa an jima insha Allah mm. malam habu zai kawo <laughs> kuma in ya so idan na zo da yamma da abin da kike bukata sai ki min bayani to Allah ya yi amin amin shikenan baki ji ba <laughs> Hmm, bai ma ji ni ba za a wannan dana ba kai aibi yawa wai da Allah bikin alawaye ne ya kuke gani za ku wani shi ya hido ta mu fa ba wata ƙarya da za mu yi a wannan bikin gaskiya a ta ai abin da kuka yi ba ƙarya ce kawai ku yi abin da za ku iya yawa amma dai kin san me dan Allah kar kuma na wannan bikin lami saboda kin ga za a ce a garin daɗin kowa ana bikin alawiya da nazi gari bai amsa ba ya kamata a yi eh <laughs> Kaga bari ci gaba da aiki na. Ina kuma zaki je? Aiki na zan yi. Yau wani da Allah ba za dan mun wani aikin dan yi bane? Tunda ka nace aikin kake so, bari baka mai wahala. Kaga wancan ketir din? Ina gani. Shi zaka dauko. <laughs> Wancan dai ko? Shi. wani garba ya ya za ka tsaya wannan yar aikin tana wahalar da kai kinga kinga ya isa haka da bintu kinga ne ai wannan abun ba wani ne sa da wani na sa kaina haka ne mai ibrahim Salam. A'a. Malam Audi? Lafiya na ganka nan? Eh to lafiyar kenan. Wato Halima, in ba hankali ba kina nema ki haɗa wani gagarumin gurmi a garin nan. To. Kuma in gaya miki, kin ga in ba hankali ba? Sai na yi daga-daga da ɗantani, na yi kasa da shi idan bai fita daga hanyar ki ba. Kai, haba malam Audi. Haba malam Audi, da mutuncinka da komai ka rinka biye masa? kai dai ba kanka ka sani ba kawai haka ne yauwa ka san fa kai abokin tsohon mijina ne idan da ban amince da kai ba ai ko saurara kama ba zan yi ba to amma me ka je ka kwantar da hankalinka in dai ni ce kamar tsimma a randa ni <laughs> mata sadiya shi kuma ɗantani eh. ka bar ni da shi eh. na san matakin da zan ɗauka a kan shi <laughs> alhamdulillah to haka nake so halima dubu <laughs> to kin ga Ah, idan an dan jima da yammaci ki saurari sako zan kawo miki kin ji ko shikenan Allah ya bar zumunci amin da sau da kauna sadiya sadiyayye na gode to na gode ka gaida gida nawa gida yanzu Kan wata? me kuma ya faru me yasa kike kuka lala dan fada me yasa miki ya kuka haka kawai daga fitowa daga kitchen sai kuka kai ne ni kuma me ne miki a dan Allah ki kuka me ne wannan kuka haka ni na gaji da wannan wulakanci da kake min ya ishe ni haka ka san ina kaunar ka amma kuma sai wahalar da ni kake yi na ji na kuma gode sosai binta kin ga ake kanwace a wurina ko mun shaku da ke sosai to amma dai idan laifi ne miki dai ki hakuri ki daina wannan kukan haba da Allah ki daina kuka mana eh kawai dai miyo juna addu'a dai Allah za mana abin da ya fa alkhairi ko dan Allah ki daina kuka eh me aka yi na kuka eh bintutu bintutu da Allah ki daina kuka na yawa ne eh haba kamata eh bintutu bintutu dai sanya bakin alheri ne kwana biyu ban je sallama gidan nan Allah sa dai zakka ci aka kawo assalamu alaikum a'a Alhaji zo mai mai ne ikon Allah a'a wannan ba Alhaji zo bane Malam Habu ne kane ga Malam Bello direba kuma sulkinsa. Af, af, af, dan Allah ya hakuri ka ce mun manyan 'yan takardan daɗin kowa ne. Eh, Allahu akbar. To ma ka biyo ko amsa sallama fa kai ba. Allahu akbar to wa alaika salamu an zo lafiya? Lafiya kalau. To in ce dai lafiya. Malam Habu. To lafiya kenan. Kuma alheri ne ya kawo haka. to alhamdulillahi, eh. Eh, eh amma kafin abin da ya kamata mu samu dan wuri mu zauna ko to mu dan kebe eh ya kamata to Allah sarki to mu dan zauna na, a ah, eh. zo mu karasa can haka ko to nan gurin ko to madalla nan fa to madalla to na za mu zauna eh akwai wurin zama ne eh, akwai wurin zama to ikon Allah to ka ce man dakali ne wajen eh. Allah sarki kai da kofar gidanka wato malam Habu kada ban mamaki Allah eh gashi dai Allah baka ilimi na zamani irin na nasaran nan eh sannan kuma ya gashi to ya za ni gani nan wai kai ke ce man wai ba an san sallama ba alaika salam ya hakuri yawwa to in ce da lafiya malam a ah, lafiya dama alƙawari ne da malam bello yayi na kawo wannan kuɗi na wajen yaron sa to to to na auren yarka alawiya to shine ba ni sallahu in zo in kawo maka a kawo kuɗin eh. sun samu eh. to mi ko su malam habu ina zuwa malam kabiru ɗauko su nake yi ne ga su to malam la ilaha Allahu akbar Allahu akbar kabir ka san dama dubu ɗari kuka yi da shi eh dubu ɗari muka tun dai cika tip ko eh, eh ba a samu sofa nan ko kobo ba ka kirga mana a <laughs> ai ka san su kuɗi wato ƴan uwan abun nan ne eh alkinta su ake to malam habu idan ka je yau sai ka shaida masa cewar ka kawo man kuɗi na karɓa hannu da hannu yauwa ina fatan ka gane yauwa kai wala na dan shafa'a ka ji na ji masu salon magana kan ce wai menene yaba kyauta ah, tukunci ko Allah sarki Allahu akbar eh a ai ba a baka haka ba malam Habu in gudu ba mana nawa ne ai ba a baka haka ba wannan naira 100 ne naira 100 eh. Allah bi iko to da Allah in sai ka ɗauki naira hamsin sai ka bani naira hamsin ai ba a baka haka ba lahawi ba haka bir bukata haka ai haka a ba wani abu Allahu akbar Allahu akbar Allah saka da alheri Allah saka da alheri madalla madalla to ni zan dan koma cikin gida ko to kaga eh. ga wannan a saiwa binta ko da silifa ne to har da ƙari karan kaca kabba gashi nan gashi nan Allah mai uku mala abu nawa ne <laughs> a wannan jaka ɗaya ce ba yawa jaka guda mm, jaka guda ce Allahu akbar Allah saka da alheri Allah biya mu rabi Allah saka da alkhairi bismillah Allah ya ka wato abin da nake so da kai ka je ka gaya wa abokin nan naka ɗanta ne ya fita daga harkar yarinyar nan halimatu sadiya in gaya ma gaskiya domin ni da kake gani na ni zaki ne ni karo da ni sai an shirya domin ni ne ɓauna mai duban raini to amma ni ai a gani na ranka ya daɗe malam audi ai kwan maka je ka same shi da kanka sai ya fi ji ai idan na je sai ta zama ɓatacciya domin zan iya yamutsa al'amuransa amma kai abokinsa ne kuma zai fi sauraron maganarka kai masa magana cikin ruwan sanyi a gaskiya gaskiya malam audi kwan maka je da kanka kai masa bayani domin ni idan na gaya masa ba zai yadda da abin da zan ce ba domin ni na san halin kayana kai tsaya dan bayero to ka gaya wa ɗanta ne a halin yanzu halimatu sadiya ta zama transformer ba kowa ne zai iya zuwa kusa da wannan gurin ba ka dai gaya masa haka idan ya kuma shi sharu kauri kauri ne to ya je ga guri nan ga mai doki kaga tafiya ta ki ban mana gida. Fita. saboda ni kin riga kin zama min alƙaƙa kin zama min annuwa ban san ya zan yi da ke ba ki kama hanya ki fita bintu me haka ka fi da sanin ko menene me haka me zafi haka har da su wani muciya ko taɓarya ne ko mene korar kare nake so ne mata saboda ta riga ta zama min alƙaƙa ban san ya zan yi da ita ba Allah isa haba Allah me zafi haka ya kaga abin da ka ja mun ko dama haka nake gudu kin ga da Allah ba komai ba wani abin da zai faru na san zan bulla al'amarin ba dai wani abin bane ni fa antiya ne nake ji nace ce miki calm down zan yi handling komai ai bi rayuwa ta fa nake ji fa rayuwa ki safe ba dai ina nan ba baki da matsala shikenan am kina ji na dala dama akwai wani magana da kike so mi da kike zo mu biyo ni ki ji labari zo ki sha labari yan nan zo mana ki zo baki um, labarin baba kada shigo mun kada shigo mun ba da ta karwan ne kuskure shigo mun daki ba ye har sai na fito ba shigowa zan yi ba ina son magana da kai ne. Ba da son wata magana, ye? duk abu da duk da zai da Salamu alaikum. Lafiya na gan kuma anan? Wallahi lafiya kalau. Kawai dai wani tsegumi ne yake tafa da ni. To, kuma ya hada da ni? A'a. ai ba wani abu ne na gagarumi da zaki damu kanki ba ba komai ni ma a tsakiya aka saka ni Allah ya kyauta amin amin wato kina ji hmm. malam audi ne yake shirin yin wata gagarumar katobara a kanki Allah ya kyauta saboda yanda na fuskanta maganar gaskiya akwai gagarumin rikici tsakaninsa da ɗantali kin fito? To madalla. To aikin ga yanzu sai mai magana ne da ke cikin nutsuwa ko kuwa a tsanake. Yawwa me kike so ki gama alwiya? Dawan babu wata magana nake so da mi da ina da bukatar wasu 'yan kuɗi ne ka bani ina so na siyo kayan kicin. Alwiya 'yan me? Ye? A a a a. Oh, alwiya. wato ke yanzu kawai a'a daga an yi magana aure shi ke da kuma a rinka tuma wata magana kashe kudi alwiya ina naga kuɗi ni banki ne alwiya ke alwiya wallahi ki canza shawara ki canza shawara alwiya ye me yasa ke baki da karatun ta natsu alwiya alwiya bara nan yanzu an hana ba na fita bara ye sannan kuma ga nauyin iyali ku ga ku jingim ko kuwa iyali da nawa wanda nauyin ya hau na da yan karere ga su nan wannan wannan yan yan hijiran nan masu kai kafirinci sai mu sifaci duk abin da aka kawo nazarin su halaka su cinye masu cikin zani ya zan da su alwiya baba daman ba haka ba to bi ne kin gane ko ita hanyar sauki binta ake ba a san zafafa a duk lamarin dan adam kin gane ko ki je ki dauki kayan gyatu miki alwiya ki je ki samu tsamiyar ƙasa da lemun tsami da shi mai ɗan laushi-laushi ki same su ki gurje su ki gurje su ki wanke su fes a dakata da su a kai ki alwiya ya me fi wannan baba ina abin da ta bari tsofaffin tukwane ne fa kawai to in kika ɗaya tsofaffin ba sun fi kwari ba Allah sun fi na zamanin nan kwari ye <laughs> su shagwaba manya ke ba kya tausayin mahaifin nan naki a yadda yake dinnan in ban da karfin hali irin nasa a ina zai samu kuɗin da zai aurar da ke batogala mhm. ashe an shigo <laughs> ai abin takaicin yarinyar nan ne ya kuntume ni na kasa magana alƙur'an kya kasa magana alƙur'an kya kasa magana ye hmm. duba ce ta zo ta tungulta ni ye ta zaman wannan sagegge duwar ta ta na ni zuwa baran nan ye ba ita bace da kafirin karambani a ita wai kandala da bintalo sai sun yi karatu to yanzu abin da kika shuka na zuwa wannan makarantar to yanzu fa tsoro girbi ya zo hmm. sai ki girbi abin da kika shuka alawiya a <laughs> banza an yi wa na goya gwalo ai kuwa in ba a siyo mata kayan aure ba ba ta ji haushi ba abin da kika aikata shine ya dawo miki alawiya kina ina za ki tashi ke ban wuri ko sai na sa sanda na maki ye ye ni za ka mata tambada ye a shi kenan ni ga ni ga indararo wallahi na rasa abin da ke damun malam Audu Allah ko to ai ke din ce dai ke ma din dai sai a hankali Halima wallahi ko ai kuma eh. sai a hankali ai gwara in wanki na wanka Eh. wanda yake da rabo a gaba ya kwashe gaskiya dai to amma dai ai gani nake yi malam audi ai malam audi ne ka kyale su can su sabgar su duk gaba ɗaya su sun mallaki hankalin kansu gaskiya dai kam haka ne to gwaggwamari na gode Allah ya saka da alkhairi sai an jima wace ce gwaggwamari wata kanwa babanmu ce da take aure a wani ƙauye Allah sarki, to me ta ce miki? Ta ce ne dai na yi haƙuri na ci gaba da yi wa mahaifina biyayya. Allah bar zumunci. Amin. To haiki ci gaba da yin haƙuri. Ha bakin biya. Ni ko yaya zan yi da raina? Ki duba abin da baba ya man dazu. Ya ce sai dai na ɗauki kayan inda na yi amfani da su. A kicin ɗina fa. to amma ni dama ai kawai dai ba wani abu na zo gaya miki ba kawai dai na zo ni in gaya miki ne domin wai ko zaki sama musu mafita can sa samu wa kansu mafita Allah su kawai wallahi <laughs> to ni dai bara dajin da bali ba to ka gaishe da gida to Allah ba mu alheri amin <laughs> akwai kuɗi fa hannunsa su malabu suka kawo ɗazu kuma nazir ya faɗa mini dubu ɗari ne suka kawo <laughs> Samiya! A'a ga su sun kula da ɗanka suna ta gulmar ka. Mato ga suwa Yar kamana da wadda take bata ta. Wai kana nan da kuɗi don malam abu dubu ɗari biyu ya kawo maka. Wani algungumin ne wani munafikin ne ya zo ya kitsa wannan maganar. Wato a gidan nan ake tuwa mai irin wannan mummunan wainar? Ye? Hmm. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mun shiga uku ni fa ba haka muka faɗa ba na dai ce ne nazir ya faɗa min yau su malam habu za su kawo dubu ɗari ɗaya wato ƙarya zan miki kenan a'a ɗaya ba cogala e eh, biri ya kama da mutum e ƙwarai kuwa alƙura duk tsaka da jaki sai ya ci kara wato shi nazirin an lallaɓa. a'a na da ma za a yi auren ko wato shi kenan tun babu a yi auren ba ya zo yana kitsa min munafunci ya zo ya raba ni da ke alwiya iye kafin to ina ga idan an yi auren mm. aikin gaba ni ba ke kenan ko mm. mm, bato galla a tafi a shaida wa baban shi nazirin da nazirin wannan auren an fasa a sati mai zuwa cikin shirin da kowa sabon salo wannan wani irin damuwa ne haka aibi wata matsala ce ta sake tasowa kowa sabon salo